Yau ne shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya kaddama da kwamitin mutane talatin wanda za su yi nazari da yin tsari na sabon tsarin albashi na ma'aikatan Najeriya mafi kankanta daga naira dubu sha takwas da yake a yanzu zuwa wani kaso wanda ya wuce haka. a lokacin da shugaba muhammadu buhari yake kaddamar da wannan kwamitin wanda ya hada da gwamnoni da ministoci da kungiyoyin kwadago da na ma'aikata da kuma maimayan ofisoshin kudade na tarayyar najeriya ya ce wajibi ne a kawo wannan kwamiti a daidai lokacin da kasar najeriya take tunanin cewa lokaci ya yi ta bi jerin kasashen duniya da za a inganta tsare-tsaren albashi na ma'aikaci saboda muhimmancin shi ga ci gaba da kuma daukakar ƙasar da yake wa aiki We all know that the last minimum wage instrument has expired. Shugaba Buhari ya ce dukkanmu mun sani cewa tsohon tsarin mafi kankancin albashin ma'aikatan Najeriya ya tsufa kuma ya ma ƙare. Don haka ya kamata a kawo wani kwamiti da muke tsarawa a yanzu wanda zai sake duba tsarin albashin da ya kamata a ba ma'aikaci a Najeriya ganin irin yadda abubuwa suka canja. da kuma ake da bukatar ya bi jerin takwarorinsa na duniya wurin more irin wahalolin da yake gabatarwa ko yake badawa wurin ɗaukaka najeriya ta fannin cigabanta tattalin arziki zamantakewa da kuma bunƙasar masana'antu to be adopted to cushion the envisaged painful effects of the increase on workers and Nigerian populace at large. Daya daga cikin gwamnonin da ya halarci wannan bukin shine gwamnan jihar Kebbi a Atiku Bagudu. wadda ya bayyana manema labaru bayan da aka kammala kaddamarwar cewa lallai alkawarin da shugaba Muhammadu Buhari ne yake cikawa kuma su kansu gwamnoni shirye suke su tabbatar da cewa idan wannan tsari ya zama doka sun yi biyayya gare shi domin morewa ma'aikata na Najeriya kamar dai yadda dukkan gwamnoni na najeriya suke sha'awar su ga cewa ma'aikatansu sun samu biyan albashin da ya dace da irin wahalolin zamani da ake a yanzu wannan kwamiti yadda aka tsara shi an ɗauko mutanen gwamnatin tarayya jihohi 'yan kasuwa da ƙungiyoyin kwadago domin a tsaya a yi tunani a yi nazari a yi abin da hankali zai yi wanda zai ciyar da najeriya gaba ai an ko abin da fahimta ta na abin da suke bukata na harko dai shine a yi tsari wanda zai amfani najeriya ai duk 'yan najeriya muke da mu da su duk abu guda tun guda muke wasaka eh, kamar yadda hausa suke cewa don haka na tabbatar da za a yi muhawara mai ta hankali ta natsuwa wadda za a fito da abin da zai amfani 'yan najeriya gaba daya ba wai magana amincewa ba duk tsarin da zai amfani najeriya da 'yan najeriya shirye muke ba da haɗin kai mu gwamnan jihar kebbi kenan atiku bagudu a tattauna da yadda manema labaru bayan da aka kammala kaddamar da wannan kwamiti na mutane talatin da zai yi nazari akan sabon tsarin albashi na ma'aikatan Najeriya. Shugaban kungiyar kwadago na kasar wato Comrade Ayuba Wabba ya bayyana cewa lallai sun yaba wa shugaba Muhammadu Buhari da ya yanke wannan shara na kawo wannan kwamiti kuma yana ba da tabbacin cewa a shirye suke su yi sulhu na hankali tsakaninsu da gwamnati domin a fito da tsari wanda zai inganta rayuwar ma'aikata. Kowa dai sanin kowa ne yanzu dubu goma sha takwas bai isa bai ciyar da mutum da iyalansa da mutum hudu. so ya zama wajibi kenan a duba menene zai yiwu shi yasa muka nemi akan a kara daga 18 zuwa 56 muka je teburin sasantawa muka za mu saurara a wurin gwamnati nawa ne za su iya bayarwa kuma ba gwamnati bane kawai duk employers na na labor wanda suke ɗaukan ma'aikata su ne kamata su yi wani abubuwa saboda haka shine abubuwa da muke ganin ah, za mu duba da kuma abin da za a yi la'akari da shi muna ciki gwamnati tana ciki masu ɗaukan ma'aikata suna ciki shi yasa ake kiran shi kwamiti na sasantawa in ko kwamiti na sasantawa kowa yana ciki abin da aka yadda shi ne za mu amince da shi shine kuma za a tura wa shugaban kasa kuma shine za a kai ah, majalisar dokoki domin a yi doka a kai shugaban kungiyar kwadago ta najeriya ayuba babba kenan yana tsokaci ga manema labaru bayan da aka kammala kaddamar da kwamiti na mutane talatin domin sake nazari akan sabon tsarin da za a biya ma'aikata albashi mafi kankanta a kasar umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya